ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره Aliyu ما علوا تتبيرا in kun kyautata ayyukanku ya ku Isra'ila, kuka yi su akan tafarkin da ake bukata, to sakamakon hakan mai komowa ne a gare ku, saboda Allah mawadaci ne baya bukatar ayyukanku, kuma in kun munana ayyukanku, to mummunan ƙarshen haka a kanku zai koma, domin kyautata ayyukanku ba zai amfani Allah ba, munana kuma ba za su cutar da shi ba. kuma in barna ta biyun ta faru to za mu ɗora abokan gabarku a kanku don su ɓatar da ku su saka baƙin ciki ya bayyana a fuskokinku saboda abin da za su kwankwaɗa muku na dangogin wulaƙantarwa kuma za su shiga baitul maqdis su rushe shi kamar yadda suka rushe shi a karo na farko su rushe duk abin da suka yi galaba a kansa na garuruwa rushewa ta gaba ɗaya